والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wataala bisa ga baiwa ce da ya ba mu ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sahihul bukhari in ba a manta ba dai mun shigo cikin kitabul at'ima littafi da yake bayani akan abubuwan ci da kuma ladubban cin abinci wurin tashinmu na yau imam bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce babu al-khubz muraqqaqi wal akli ala al-khuwani sufra ala al ko ala al-khiwani babin mata maras kabri murakkaki wata ke yatsilili maras kabri walakli da kuma bayanin cin abinci alal a kan teburi wasu furati ko a kan fata da ake shimfiɗawa kayan haza kayan abinci ko leda da ake shimfiɗawa kayan a aza abinci ko kuma tire. Haddasana Muhammad ibn Sinanin haddasana hammamun an da. qala kunna inda Anasin mun kasance wurin Anas wa inda hu habbazul lahu shina tare da mai yi mishi masa a gunsa akwai mai toya mishi masa fa sai Anas ya ce bini Malik radiyallahu anhu ma a kalan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi bai taba cin khubzan masa ba muraqqaqa maras kabri wadda aka yi ta silili hakan nan kamar waina wadda za ta yi samun wato mai ya ishe ta a kowane sashinta kuma an gyararra ce tsararra zaɓaɓɓa. Wala shatan kuma annabi bai taɓa cin akuya ba Masu mubatan wadda aka hige gashinta hatta laƙi Allah har ya gamu da Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana har ya koma a wurin Allah ya rasu bai taɓa cin wannan ba. Sai dai masa mai kabri ka ga galibi irin katon yamma sannan mai kabri mai bai cika isarta ba kuma mafi yawa ba ta zaɓaɓɓuta ba ba kuma tsarar rata ba kamar da ya kamata haka shatan masbu'a ita ce akuya in an yanke ta musamman matashiya ko bunsuru matashi bayan an yanke sai a yi ruwan zafi sai a tsoma wannan akuya ko wannan bulfurin cikin ruwan zafi wanda sun zaɓarɓaka sun tafarfasa matuka. Da idan yi jima cikin ruwan zahin sai a fitar da shi sai a rinka hige gashin kamar da kuka san ana wa kaza a tsoma ta a ruwan zahi a rinka hige gashin zassauki to haka laraba sukan yanke akuya matashiya ko gonsuru matashi a tafarfasa ruwan zafi a tsoma a ciki sannan a zo ana jan gashin nan yana cirewa ɗaya bayan ɗaya ko kayan a jima sai a ga an ciccire gashin ta koma sumul to a irin haka ne za a daddace ta a dafa ko kuma a daddace ta a soya ko kuma a bubbuɗe ta a gasa ta bai taɓa cin irin wannan ba duk tsawon rayuwa ce ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي علي يجي شيني علي بن المديني هو shi شيني يونس الإسكاء don akwai wani Yunus wanda aka ce ba Yunus bin Abi bin Ubayd shi ma mutumin Basrana shi ma wannan Yunus al-Iskab mutumin Basrana to amma Yunus al-Ba'a bin Ubayd al-Basri bai da hadisi a cikin Sahih Bukhari shi kuma wannan a Yunus bin Ubayd bai da hadisi a cikin Sahih Bukhari shi kuma wannan yunusu al-iskaf hadisin nan guda kawai yake da shi cikin sahih bukhari to aliyu ibn al-madini malamin buhari ya ce huwa al-iskaf dan ya bambanta maka shi daga wani yunusa da suke a cikin tabaka guda kuma yan gari guda ko wannan su mutumin busra ne dan aka ce huwa al-iskaf kenan ma da ne mai lakabi da iskaf ko kuma sana'a shi iskaf ne mai sana'ar fata yanka fata a yi cikka yanka fata a gyara takalmi da makamantansu ne badu ko an kata da an anas radiyallahu an qala ma alimtu an-nabiy sula alaihi a kala ala jatin ban san annabi ya taba cin abinci ba bisa ga teburi fakat kasu da dai wala qubiza lahu muraqqaqun kun ba a taba toya mishi masa ba yan tsilili maras kabri wala akala ala khuwanin kuma bai taba cin abinci ba bisa ga wani abin azawa sawa, sawa'an teburi ne ko leda ko kuma tire kasu da dai ƙila aka ce likata da fa'ala ma kanu ya akulu to akan mi shi annabi da sahabbai ne to a kasance suna cin abinci kaga a cikin hadisin ba a tsawo da maganar sahabbai ba annabi kawai ake magana amma ana sai aka ce fa alama kanu ba a ce fa alama kana kuma aka ce ya akuluna ba a ce ya akulu ba saboda shigowa da sahabbai ne dan galibi annabi ba shi kadai yake cin abinci ba tare da sahabbai ne to akan mi yake ci yake ci shi da sahabbai ne qala ala sufar akan sufar shi ne wani abin da ake yi wato kaman na kaba sai a aza shi sai a aza abinci bisa a ci don ko da ya tuna sai ya zama akan wannan abin kana ya daukewa ka ka ci abinka حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني هميد أنه سمع أنس أنسا هميد يا أنس يقول هنا شيوا قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبني بصفية annabi ya tsaya a wani wuri akan hanyar tafiya yana tarewa da safiya fada autul musulmi na sai ni gayyato musulmi in ji anan ila walimatihi zuwa ga a zo a ci walimar annabi wa amara bil anfa'i sai umarni da fata miya fa busifat aka shimfida wannan fata fa ulqiya alaiha tamru aka watsa dabino a kanta wal aqitu da caku wasamnu da mai wa qala amru amru yace an anas bana bi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tare da safiya matarsa sallallahu alaihi wa sallam thumma sana'a sannan ya yi abinci wanda ake ce mahaizu ana haɗa shi ne da gari da kifi a dawa ini an a cikin shimfiɗar fata aka sanya wannan wannan ya nuna kenan a an shimfiɗa wani abu aka sa abinci a aka yi Muhammadu bin man bai sa ba shine Muhammadu bin Salam. أخبرنا أبو معاوية أبو معاوية آه، الضرير أبو معاوية الضرير سناني شما محمد بن خازم محمد بن خازم محمد بن خازم الضرير حدثنا هشام عن أبيه an wa kai kaisan kala kana ahlu shami mutanen sham sun kasance yana nufin rundunar hajjaj mayakan hajjaj bin yusuf as ko kuma rundunar husayn bin numayr su da suke yakantar abdullahi bin zubair mutanen sham sun kasance ma'ana rundunar hajjaju ko rundunar husayn bin numayr da suke sham da suke babu jittuwa tsakaninsu da Abdullahi bin Zubair shi kuma yana Makka idza ayyaru ko yu'ayyiruna ibn Zubair suna aibanta Abdullahi bin Zubair suna mai kori ya da suna cewa yabna zatin ya ne ya kai dan mai damara biyu suna da nihin mahaifiyarsa Asma'u haka suke ce mai ɗan mai damara ne da kaga idan ana ce ba mahaifiyarka mai ɗamara biyu kai kuma baka sani ba ana so ka kada haka nan ai ya kamata ka san me an ma'anan mai ɗamara kai da aka ce wa mahaifiyarka fa qala lahu asma'u sai asma'u mahaifiya ta ce mai ya bunayya ya kai ɗana asma'u dai abubakar as-siddiq ya ko aisha radiyallahu anhum ya bunayya ya kai ɗana innahum yu'ayyirunaka So suna aibanta ka bin nitsaqaini da ɗamara biyu Har ta dari ma kanan nitsaqani ka san ko menene ɗamara biyu inna ma kana nitsaqi mafari ya kasance ɗamara ta guda ce ɗamarar da ake ɗaurawa ga kugu da ne sai na walwale wannan ɗamara ɗau. sai na cage ta zama ɓare biyu Ba fa aukaitu qirbata rasulillah sallallahu alaihi sai na daure salkar manzon Allah bi ahadihi ma da ɗayan annabi da abubakar za su yi tahiya daga makka zuwa madina tahiyar hijira to sai na cage ɗamara ta tara rabu biyu lissa guda na ɗar misalka annabi da aka sa mai ruwa ko abin sha Aikin, kenan da mara ɗai kenan waje altufi sufratihi ahara sai lissa a cikin jakar abinci ne mara guda nan abin sha na ɗaure da ɓare guda ɓarin mara na biyun da ɗaure jika abincin da yake na annabi sallallahu alaihi wasallam Kala ya ce, fakana ahalus shani sai ya kasance mutanen sham su ne rundunar hajjaji bin yusuf al ko rundunar husaini bin numair idza ruhu idan suka ayyukanta abdullahi bin zubair bin nidaqaini da damara biyu ya kuru sai ya ce ihan ƙara kai mai ce min ɗan ɗamara ɗan mai ɗamara biyu ƙara wal ilahi na rance da ubangiji tilka shakatun wannan bakar magana ce zahirun an ka'aruha wadda aibinta ya ɗauke daga gare ka zahirun ya ɗaukake ma'ana ya gushi an gane idan abu ya zama ya ɗauke saman abu sai a ce mai zahara fa an yadhharuhu masba'u lahu na qaba an yi haruhu su hau sama ne kaga ya zama yana kasan su suna sama ne to zahirun mai ɗaukewa ne ai rafi'un an ka'aruha aibin ya ɗauke daga gare ka ma'ana ce ma Abdullahi bin Zubair dan mai damara ju aibi ne ba aibi bane saboda uwa ta ta kyage ta. kashi biyu ta ɗarme ma annabi abin sha ne da rabin ɗamara ta ɗarme ma annabi abinci ne da rabin ɗamara yau ina aibi cikin wannan ɗamarun guda biyu ta amma tun da shi bai san mine ne mafarin ce mai ɗan mai ɗamara ga biyu ba ta saboda haka ne mahaifiya ne ta sanar da shi kenan wannan maganar banza ce suke faɗa cewa wai shi ɗan mai ɗamara biyu ne babu abin suka ciki dan ɗamarunta guda biyu hikima tawa manzon Allah da su sallallahu alaihi wa sallama gudunmuwa tabba manzon Allah na ɗaure mai kayan guzuri ne abinci ne da abin sha ne da wannan ɗamarar guda biyu da ta abin nan ɗamarar guda ta da ta cage ta zama ɓare biyu don ko an ce mai ɗan mai ɗamara biyu ba suka ba ne حدثنا abu النعمان حدثنا أبو عوانة an abi bishirin an sa'id ibn jubairin an ibn abbas radiyallahu anhuma anna umma hufayd umma hufayd bint al bin hazm halata ya uwa ibn abbas abdullahi ibn abbas ahadat ila nabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko ma annabi kyautar mai wa aqiqan da chaku sannan man shanu kenan ko a kiɗan kuma nonon raƙumma ne ake busarwa wa abubban da kuma damu damu abubban damu ma'ana kenan jam'i na ko ba damu guda ba don ababbu shi ne damu guda ko fada bihinna sai annabi ce a kawo dannan kayan da ta kawo mai fa ukilna ala ma'idatihi aka ci wannan abincin akan wato masayan abinci ne raka hunnan nabi sallallahu alaihi wasallama amma annabi ya bar cin wayannan ababen sallallahu alaihi wa wasallam kal mutakazziri lahunna kamar mai ganin kazamta gare su yana ganin kazamtar damo bai saba da ci ne ba dan babu damo inda ya rayu da yawa walau kunna haraman inda waɗannan ababen ci na damo sun kasance haram ma na alama idatihi da ba a ci su akan a tire na annabi sallallahu alaihi wanda ake arza mishi abinci alama idatin nabi akan wato masayan annabi sallallahu alaihi ma'ana abin da ake arza mai abinci a kai ne wala amara bi aklihinna da annabi bai yi horo da cin wayannan damaiman ba wannan hadisi bai mu'araba da hadisin Anas da yace ma akala nabi sallallahu alaihi wasallam ala quwan ko kiwani annabi bai taba cin abinci akan wani abu madaukaki ba kaman teburi ko makamanci ne saboda mi a shi kuwan abu ne wanda yake a hafsu shi kuma ma idan a amu saboda ka kore a hasu bai lizamtar da kore a ammu babu a tsawiq babin gari garin alkama soyayye حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم sun kasance tare da annabi da sahaba'i a wani wuri da aka ce masa sahaba'i wahaya ita sahaba ala rauhatin min khaybara tana dab da tahiyar yini guda daga nan zuwa haibara kenan tana kusa ga haibara fa salatu sai lokacin sallah yayi fa da abi ta'amin sai annabi ya ce a kawo abinci falam ya ci duhu bai samu wani abinci ba illa sawiqa sai garin alkama falaka minhu sai ci daga garin alkama falukna ma'ahu mu ma muka ci tare da shi la ka sawiqa thumma da'a sannan yayi kira bima'in da ruwa ce a kawo ruwa thumma salla fama kuma ba ya kurkure baki ne thumma salla sannan ya salla wala mai tawabba bai sake a wannan ba almuhimmu cikin kitabul atayma mahallu shahid shine fada'a bi ta'amin falam yajidhu illa sawiqa falaka minhu falukna ma'a kuma hadisi ya gabata a can kitabu fahara babu wudu inda ake tabbatar da cewa an ɗauke hukuncin sake a rawar ladan kace abin wuta ta saba babu ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu hatta yusamma lahu fa ya'lam ma hu babin abin da ya kasance annabi bai cin abinci ya an kawo sai an wada mai shi ya san ko menene ya aka kawo abinci aka aje gaban annabi ba zai fara ci ba sai ya ce sai an wada mai kaza na aka kawo maka sannan ya ci حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة أمامة بن سالم سالم بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره يا باش لاباري أن خالد بن الوليد خالد بن وليد الذي يقال له ونن أكي سيف الله تقوى بن الله أخبره يا باش لاباري annahu da khalama a rasulullah sallallahu shi Khalidu bin al-Walid Saifullah ya shiga tare da manzon Allah ala Maimuna wurin Maimuna wahya khalatuhu wa khalatu ibn Abbas ita Maimuna ya uwar uwar Khalid ce kuma ya uwar uwar Ibn Abbas ce fa da inda babba sai samu wato damo a wurinta mahanuzan soyayye damo soyayye kadimat bihi uktuha ya ko wacce ta taho da wannan damon ko faida bintil harifi min najdin daga najadu kaga najadu ba cikin garin makka bane ba cikin garin madina bane kaman tazara mai tsawo fiye da mil shidda tsakanin garin madina da najd ko garin makka da najadu akwai na jadul iraki akwai na jadul yamani فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه sai ta gabato da wannan damun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kama annabi damu soyayye wa kana kalla ma yuqaddimu yadahu annabi ya kasance kadan ne yake sanya hannu ne yi ta'amin a cikin abinci hatta yuhaddafa bihi sai an wada mai ne ne abincin nan galibi annabi bai miƙa hannu ya sa cikin abincin da aka kawo ya ci ya ambata bai wani irin abinci ne wa yusamma la a ambata mishi abincin fa ahwa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya karkata hannu ne ya dahu hannunsa ila babbi zuwa ga wannan damon fa qala timra'atun sai wata mata ci. minan niswati al-huduri daga matan da suke halarci nan a cikin gidan manzo Allah tace khabirna rasulullah kai mata ku faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma qaddamtunna lahu abinda kuka kawo mai don yaci huwa babbu ya rasulullah annabi damuna aka kawo maka damuna aka kawo ma soyayye tun da aka faɗa ma annabi damo ne farafa a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dahu an isbabbi sai annabi ya dage hannu ne daga damo har ya haka ya sa hannu ne aka faɗa mai da muna sai ya hannu ne fa kana Khalid bin Walid sai Khalid bin Walid yake a haramun ne bakku ya Rasulullah shin kan annabi shi da mu haramun ne qala la annabi ce a a da mu ba haramun bane da mu halal ne walakin lam yakun bi ardi qaumi sai dai shi da mu bai kasance ana samu ne kasar jama'a ta ba a makka ba a samun damo ba a samun damo fa a ji doni don haka ni samu kaina a afuhu ina kyama dai saboda tun tashi na ban saba da shi ba sabo galibi haka dai a ɗan adam take abincin da bai saba da shi ba bai iya ci saboda bai saba da shi tun kana yaro ba amma abincin da ka samu da shi tun kana yaro zai a ga baka jin komi game da shi a gani قال خالد سي خالد يكي بن الوليد سيف الله فاجتزفته wata riwaya fajtarartuhu sai jawo damin damon nan damo ni jawo shi fa akartuhu ni kishi wa rasulullah sallallahu yanzu ilayya annabi yana kallo na kaga dai ya nuna damo halat na ana cin damo ille shi dai annabi bai ci ba saboda bai saba da ci ne ba inda ya tasa yan rayu babu damo makka da haka yake kyamar da modan bai saba da ci ne ba amma ya halatta a ci to haka abin da muka faɗa na cewa annai bai ci abinci bisa teburi ba bai ci abinci bisa ga wani madaukakin wuri ba ba wai zan yana haramun ba illa dai shi bai ci ba haka kuma abin da aka faɗa na annabi bai taba cin masa yasalili ba sai dai masa mai kabri alhubzul murakkab ko bai taba cin akuya masmuda wadda aka yanka aka tafasa ruwan zafi aka tsoma ta aka ciccire gashin ta sannan aka fassare ta aka soya ko aka dafa ko aka gasa annai bai taba cikin irin ta ba amma ba ana nufin kai yanzu in ka ci irin ta kayan haramun ba saboda asalincin ta halal na ashe annabi bai same ta ya ba an fahimta kamar da abubuwa da yawa da annabi bai ci ba dan babu su a lokaci ne ba ɗabi'a mutane ne ta ba balai ya ci misali wanga yanki muna da abinci da yawa wanda babu shi can kaga hura akwai hura lokacin annabi wanga ne hura ga aka dama da gero mai nono to sai a tun da annabi ya shawara ba yanka shawara ka bi da to kaga ba addini na ba aiko? Shan shawara min da mubaya abubuwa na na halal mubah halal ita ko bid'a yadda aka samu daga addini shigar da wani abu a babin addini wanda babu shi ya ya kama da shi amma bai ciki dai to haka wannan cin daban shi ma halal ne babu ta'amul wahid kafi lisnaini babin abincin mutum guda ya yakan shi mutum biyu حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة abincin mutum biyu yana isar mutum uku wa ta'amu salasa abincin mutum uku kafil arba'a yana isar mutum hudu to idan muka daidai hadisin babi da tarjamar babi ba su yi daidai ba ba a zahirin su bai daidai ba babu da'amul wahidi ya kafil sunaini a cikin hadisi ya ambaci da'amul wahidi ya kafil sunaini la ba su kif abinda an ka ambata cikin hadisi ta'amul sunaini kafil salasa wa ta'amul salasa kafil arba'a amma ba ambaci ta'amul wahidi ya kafi sunaini ba ko an ambace shi to kake da lafazin tarjama babu shi a cikin lafazin hadisi anna lahu zalik Imam al-Bukhari idan akwai hadisi sai dai bai cika sharuɗa ne ba to wani lokaci sai ya narke shi shi tarjama da shi sai ya kawo hadisin da ya cika sharuɗan babe littafi ne wanda hadisi na ma'amul Wahidi ya kafi da ne hadisi na ingantacce da Ibn Majah ya rawaito yana cikin Ibn Majah kuma hadisi na ingantacce sai dai bai cika sharuɗan da ya kamata a ce ya shigo cikin littafin Sayyid Bukhari ba saboda haka sai buhari imamul buhari bai sawo shi ba hadisi ne wanda abdullahi bin umar ya rawaito radiyallahu anhu a cikin ibnu majah sunan ibnu majah ya kawo shi daga ibnu umar radiyallahu anhu to amma saboda da cika sharuɗa ne ba sai ya tarjama da shi yace babu ta'amul wahid yakfil ithnaini fatan abincin mutum guda ya ishi mutum biyu shine maka ishara da hadisin can na cikin ibnu Majah da bai cika sharuɗan wasu cikin zai da Buhari ba amma dai ingantacce na to sai kawo ingantaccen da ma'anarsu tana kusanta juna wanda ya cika sharuɗan littafi an fahimta babul mu'minu akulu fi mi'an wahidin babin mu'mini yana ci a cikin hanji guda fihi abu huraira a cikin wannan babe akwai hadisin abu huraira anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ihala ce mai yiwuwa ɗayan biyu mai tsallake wa? Duk muka tsallake. To, da dai muke, ba tsallake ba yi nan. Me muka tsallake? bancin hadisi guda a cikin babu ba'amil wahid ya kafi isneni ko ko hadisi biyu a ciki babu ba'amil wahid kuma karanta mini da a'a ba da dai ba mun kare babu ba'amil wahid ya kafi isneni ko ko kare shi ba Hmm. ko abin da bai kama kofi a abu hurera ba to ko wani ku jola an kai sauri kun kai hmm. ko wani ku jola a kari babul mu'min babun al-mu'minu ya kulufi mi'an wahidin babu mu'min yana cikin hanji guda fihi abu hurairah a cikin wannan hadisi akwai hadisin abu hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya biyu wa ma hadisin abu hurairah da auwajen babin ga bai cikin babin ga shi yaka ishara zuwa gare shi ka ihala gani zuwa gare shi an gane ya zama hadisin da a cikin babu ba'amil wahidi ya kabil isnaini shine hadisin sai rufa hadisin imamu abin hadisin abu huraira kun ga sahabi ne abu huraira ko hadisin da a cikin babu da amil wahid ya kafi sunni ne wani ne sahabin hadisin yawa to kun ga kenan in an ko dauka abincin mutum biyu abincin mutum guda yana isan mutum biyu to kenan mumini bai da yawanci an gane haka in abincin mutum uku yana isan mutum hudu kenan wannan yana nuna karancin ci ga mumini mafhumu to in shi ya karihi da dihi abu huraira shi ya karihi in ko ba shi ya karihi ba to sai ka lisafta wannan babu hadisi nawa a ciki to na hudu ya karihi kenan don na hudun su hadisan wannan babu da muka shigo yanzu na al ya kula fi mi'an wa ya ruwaito shi li sawa haddathana daya haddathana biyu eh haddathana uku haddathana hudu wa ashabin hadisin Abu Huraira to kenan shi ya kame don haka waka ihala fihi Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai hadisin da mun ka kawo na babu da amil wahid da kafil isnani shi ya kame ihala qariba kusa da kusa ga tanan ko ku a'a shi na nihin dai cikin badan gashi nan hadisi na hudu kila an gane misali ko kayan mu kai ga kaliyar babe biyu mai tarjama guda to mu dai حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن واكد بن محمد النافع قال كان ابن عمر عبد الله بن عمر يا كسنتي لا يأكل بيتشن أبنتي حتى يؤتى بمسكين sai an ce an fito mai kalanka Abdullahi bin Umar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhu wa sa'ir sahaba ajma'in baikin abinci shi dai sai ya sa an ce an yi mai cigiya abokin cin abinci a samu mai talaka da zai zo ci abinci to da kowa haka yake in zai ci abinci ya samu talaka guda kaga sai a rarrake eh? wanda a ta karfin ma kai ta talaka su sai ya yato mai karfin gayyato talaka uku sai ya yato kaga sai ana yi ana ba ko ya yi ruwa ka ko kafe cikin gida haka dai ka ci abinci to Abdullahi bin Umar zai ci abinci sai an yi bai ciki ya talaka ya akulu ma'ahu da zai ci tare da shi fa adkhaltu rajulan ya akulu ma'ahu na fi zarce sai nake kai kai yato mai wani mutum talaka wanda za su ci abinci tare fa akala tsira, sai wanda talakan da an ka samu ma Abdullahi bin Umar su ci abinci tare sai ya ga yanki da yawa fa kala sai ce ya nasiru ya kai nasiru la dukil hadha alayya ka hako mu kira wani wanga bai yawanci <laughs> ka hako mu kira wani wanga sabitu nabi sallallahu alaihi saboda naji annabi yana ce ya kula yana cewa almu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin mu'mini yana ci cikin hanji guda wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'ain kahiri ko yana ci cikin hanji bakwai to wanga me yawan cika a goma kira wannan shi Allah akalla dai kenan zargin mai yawanci na wanga hadisi go to ka mu zo ga bayani sai mun kare riwayoyi to nan sai wata nusha wani kwafi na na sahih buhari sai kwamata babul mu'mini ya akulu fi mi'an wahidin haka na ko ba haka na ba to abinda asawa ba shahidi ku inna matsala take gare ku can na farko bai ce muku ya abu hurera ba sai ga nan to can farko a ta a ce fiye abu hurera nan kuma kamata ya da babun da almominu da ya akulu da fi mi'an da wahidin da fihi abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam duk a share su babu duk ka cewa yanzu da jam'iro babu an gane don babu fa'ida ga maimaita babu, don ba mai gudana ta kyan su guda daga masu rubutu ne don haka nan da kaiwa ƙarshen wanga hadisi da maha karanta na Muhammadu bin Basharin sai mu ce haddasa Muhammadu da Salamin ba wani ba kun fahimta to shesa kun ga babu wancan tangarda mafhum don haka kalimar fihi abu huraira a can na farko ya kamata a same ta sannan a wannan babe na biyu babul mumini ya akulu ne an wahidin to sai ku zagaye shi kawai inda za ku ce haddasa muhammadu da islami don haka da kare hadisin wal kafir ya akulu fi sab'ati am'ayin full stop sai a ce haddasa muhammadu da islami mafi wannan kuskure ne babu shi gaba da za sai a kewaye shi da jan biyu ko da ma wani biro ne ko ba ja ba حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شاهد قال تقول عن صدق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ذاك شاهد قال تقول عن صدق innal mu'mina mu'mini ya kulu yana ce fi bi an wahidan a cikin hanci guda wa innal kafira kafiri aw al munafiqa ko munafiki fala adri ayyuhuma qala ubaydullah ban sani ba wanne ubaydullah ya faɗa kafiri yace ko munafiki ya akulu fi sab'ati ama'in yana ci a cikin hanci bakwai wa qala ibn bukair ibn bukair yace ibn bukair sunansa yahya bin abdullah ibn al-bukair abu nu'aym ya rawaito wannan hadisi mausuli a cikin littafi ne al-mustakhraj ala sahihayn حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر على السلسلة الذهبية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله وتمتم ونا حديثا باينا نهم بمثله إذا شكا با الكافر أو المنافق حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو Kala kana abu nahikin abu ya kasance rajulan wani mutum ne akulan mai yawanci akulan mai yawanci ala wazni fa'ulan fa'alu aw mif'alu au fa'ulu bi kasratin an fa'ilin badilu akan zo da fa'alu ko ko mif'alu ko fa'ulu da nuna yawan abu a kulan mai yawanci فقال ابن Umar sai Abdullahi bin Umar ce mai inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce innal kafira kafiri ya akulu fi sab'ati ama'in yana ci a cikin hanci bakwai faqala sai ce fa ana uminu billahi wa rasulihi sai ce ma Abdullahi Umar to ni kan na imani da Allah da manzo ne ba kafiri nake ba aga <laughs> da sani saboda Abdullahi bin Umar ya ga yawanci da ya yawa ce to annabi ya ce kafiri cikin hanji bakwai ka ci mumini ko cikin hanji guda sai ki to ni ka uminu billahi wa rasuli ni dai ka na iman da Allah da manzo ne to daga nan sai حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي يأكل المسلم في مئة واحد musulmi yana ci a cikin hanji guda wal kafir ya akulu fi sab'ati ama'in kafiri ko yana ci cikin hanji bakwai duk dai zamu zo ga bayani حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن أبي حازم أبي حازم سنن سلمان بن الأشجعي هو سلمان الأشجعي ba salamatu bin bin dinarin kamar wanda suka ce azzahid dan shi salamatu bin dinarin bai yi warin wanga ba yana kasa gare ga shekaru kuma shi salamatu bin dinarin bai riski abu hurera ba bai cimma abu hurera da rayuwa ce ba ba su haɗu ba za a kinan ba shi ba ne salman al-ashari shi ne abi hazim ana abi hurerata anna rajulan wani mutum kana ya kulu akalan kafiran yana ci ci da yawa fa aslama sai ya musulunta fa kana ya akulu aklan qalilan sai koma yana ci kaɗan fa zikira zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai aka faɗa ma annabi aka ce annabi wani sanda bai musulunta ba shi ne ya yawa sai a tatso mai madara ta akuya guda ya shanye a koma tatsowa ya shanye a koma tatsowa ya shanye har akuya bakwai to amma da ya musulunta sai aka tatso mai madara akuya guda da ya shanye ta ba to shi da faqala sai annabi ce innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahidin mu'mini yana ci cikin hanji guda wal kafira shi ko kafiri ya akulu yana ci fi sab'ati am'a'in a hanji bakwai kenan hadisi shi da mafari kamar da imamu malik ke kawo shi buɗe a cikin muwadda malik kafiri ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ta mai akuya ɗaya ɗaya har guda bakwai duk wanda aka tatso madarar da aka tashi sai a kawo mai sai shanye da shi kenan sai gobe da yan musulun a akuya bakwai sai yan musulun da gobe ko ɗazu ko an jima sai aka tatso mai madarar akuya guda bai shanye ta ba shi da adabi ce to kayayyaki kan yawanci gare musulmi gobe da yawanci da wannan malamai sun yi ta sabani akan menene manufar wannan hadisi menene manufar wannan hadisi shin ana ganin shi kenan kafiri shi a da yawanci musulmi bai da yawanci alhali ɗabi'a da tajriba zahira za ka iya samun kahiri gashi wanda bai da ci da yawa amma wani musulmi kuma ci gare da yawa sai wasu malamai suka ce a'a wannan hadisi kawai dai misali na annabi ya buga tsakanin kafiri da musulmi ma'anar hadisin kafiri kwaɗan duniya gare shi shi ko mumini yana da ƙarancin kwaɗan duniya wasu suka ce a'a manuwa ce kahiri haram ya kaci mumini ko halal ya kaci da haram da halal wa yawa haram da yawa aka wasu suka ce wasu malamai suka ce a'a ma'ana sai tana nan akan zahiri ne sai dai ana nufin wani kahiri ayyananne shi wannan kafirin da ya irin wangacin shi ɗaya annabi kanayi ba annabi yana nufin hukuncin ya buɗe ba ya tafi haka duk sauran kafirai tsakaninsu da sauran musulmi dan za ka iya samu zahiran wani kahiri musulmi na canye uku dan abin da ya kaci kuma ga shi musulmi na ka tabbata to sai an sai zuwa kace baka yi rike da shi saboda ka kuma lamar suka a wata qadiya ta ta muayyan wani mutum ne wani kafiri ne da annabi yanke gon ga hukunci bai shahi sauran kafire duka ba ko bai shahi sauran mu'mini duka ba tsakanin su da kafirai don ana iya samun mumini mai karamcin ci ana iya samun mumini mai yawan ci ana iya samun kafiri mai karamcin ci ana iya samun kafiri mai ci da yawa saboda ka aga a musulmi ya ci da yawa a ɗauka hakan nan shi ma Abdullahi bin Umar ya ce ma wannan musulmi haka yana faɗakar da shi akan ɗabi'ar yawan ci kamata a same daga ga kafirai mu'mini kan fa thuluthu li ta'amihi wa thuluthu li sharabihi wa thuluthu li nafsi haka kamata mu'mini ya kasance ya kasa ciki ne kashi ɗaya ya sa abinci ya raga wurin sheda kashi na biyu ya sha ruwa kashi na uku ya raga dan hili haka wanda yake samu ya sheda kai ya zama yayi abin nan koshin kwaddi zai ya cika ciki ne gaba ne walil ilmu inda Allah ta'ala babul akli muttaki'an babin ci ginjiri حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر الأكل متكئا imamul buhari bai ce babu tahrimi al'akali mutake amma ko bai ce badan haramci ba ko bai ce badan karhanci ba ko bai ce badan halacci ba kawai ya ce badan cigin cire ma'ana me a hukuncin cigin cire duk abin da bai da hukunci ko yake da sabani mai yawa cikin malamai to imamul buhari zai kawo shi bude ya ce badan kaza bai ce ma haram na ba bai ma halan na ba bai ce ma karaya na ba ma'ana ka tsaya kai nazari menene hukuncin wannan abin ko a ƙarshen hadisin da zai kawo ko bancin hadisin da ya kawo ya baka mabudin bincike ka je ka bi sauran littattafai na hadisi da sauran littattafai na fikihu ka gano menene hukuncin wannan abin babu la'akali an ma hukumuhu ما هكون تشيكن شري حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر مسعر Ahmad bin Hanbali rahimahullah ta'ala ya roji wannan hadisi a cikin musnadi ne daga Sufyan as-Sawri yace haddathana Sufyan maimakon haddathana Mis'a kenan sai ya bayyana shi Abu Nu'aym mallami biyu gare ga hadisin ya roito shi ga Mis'a ya roito shi ga Sufyan as-Sawri Imam Buhari ya shigo da na Mis'a shi kuma Imam Ahmad bin Hanbali a cikin musnad shi ya shigo da na Sufyan al-Thawri da haka in kaga na sai al Buhari haddathana man Abu Nu'aym haddathana Mus'ab kuma sai kace cikin musnad Ahmad kaga ne haddathana Abu Nu'aym haddathana Sufyan al-Thawri kuma kaga hadisi gudana to ya an kai wannan yana kansa da kai abu abu Nu'aym mallami yu gare game da hadisin ka ya roto shi a makarantar mis'ar ya toshe shi a makarantar Sufyanu Sauri sai Imam Buhari ya dauki na makarantar Mis'ar Imam Ahmad a cikin Musnad ya sawo na makarantar Sufyanu Sauri mafhum an Ali ibn al-Aqma daga Ali ibn al-Aqma ana ce mashi alwada'i al-Kufi fiqatun inda al-jami tun mallaman hadisi sun ce mutum ne amintacce kaka ana samun wani marwaici wasu malamai su ce amintacce na mai ƙarfi wasu ce a'a yana da ramni ana samun haka nan ko mutum guda sai malamai su rabu biyu gare shi wasu ce mai a siƙa wasu ce mai fa'i to shi ali ibn al-aqbar tun mallaman hadisi ba wanda ya soke shi kowane sai yake siƙa su a gani shi ya ce masu katin inda jami'a da sun ce sika yace samitu aba juhaifa ya kure yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni la akulu muttaki'an ni ban ci ginciri la akulu muttaki'an حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأسمر عن أبي شهيبة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده يجي إلى النبي sai ya ce ma wani mutum da annan gune la akulu wa ana muttaqin ni banci ina ginciri hadisi yana da sababba sababul hadisi kun san akwai asbabun nuzul ko kitabu asbabun nuzul zaka ga masu littafin asbabun nuzul za su dauko daga farkon qur'ani duk ayar da adda mahalin safkarta za su kawo irin asbabun nuzul na imam suyuti rahimahullah da irin asbabun nuzul na al to haka shi ma hadisi shi da asbabul hadis akwai littafi kusan mujallafi uku wanda ka bayani akan maharin samun hadisi su hadisin da adda mawari. sai ya kawo hadisin ya kawo mahari ne kamar wanda masu asbabul nuzul ka kawo aya su ce ga maharin safkar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan a hadisi ma akwai asbabu al hadis wani tayi mujalladi uku ban tuno da suna ne ba yanzu amma ina da shi karshe ne dai an samu fi asbabi alhadith to na harkon aka mantar da ni to almuhimmin wanga hadisi shi da mawari wanda ibnu majah ta mawari an kawo mu annabi kyautar akuya sai aka gyara ta sai annabi ya yi gurwane yana ci gurwane ko tsugunne sai wani balarabe kawai yanzu yake ma annabi ma hazihil sa ya rasulullah wanda zama a ya manzon Allah sai annabi yake mai inni la akulu wa ana muttaqiun ni ban ci ina mai gincirawa ko ina mai shishiryawa don kalmar muttaqiya sai dauka abu biyu ko dai ya zama ta yi zama wanda cikin ka zai buɗe? kamar wanda zai cin abinci sai ya ta matela to kaga wanda ya ta matela ciki da ya buɗe don haka zai ka zubawa bai gane ya koshi sai ya gama ya sha ruwa ya sa ya tashi tsaye sai ya ji cewa lalle ya wuce wuri an gane amma wanda ya yi tsugunne ya sa ka tattarun ne ne ya tashi ciki ne haka ya ci abinci zai ji ya koshi amma kuma ba koshi na kware ya yi ba bai wuce wuri ba da ya tashi tsaye sai ya ci abin ya koma mai daidai babu wuce wuri amma shi ko wanda ya samu ne ta zubawa ko ina a wasu ne sun bude ciki ne ya bude zubawa da ya kai bai gane ya wuce wuri sai ya sha ruwa ya tashi ta ya tsaye kila ma bai Allah ba sai ya ije shi kwace kwanta sai ya kwanta da kai kaga ya zaɓi da yawa to shi ne kenan wannan hadisi shi da sabab shi ne abin da Ibn Majah ruwaito na wannan hadisi wal ilmu ba. babu shiwa'i wa ƙaunin Allah ta'ala faja'a bi ijlin ba babin cin soye ya halitta a ci a ji daɗi a soya ma na ka ci ko kifi ko wani dabba aka kamar ari ko damo ko makamancin wannan don su ba suna cewa ba a cin daɗi ba a cin daɗi kakka mai cin daɗi ba na Allah na ba haka so a gani wanda suke marasa ilimi yanzu a gana cin daɗi za ta ba na Allah na ba na Allah ka cin daɗi to na Allah suna cin dadi? na Allah ka ce Allah ta su ji dadi. su ci dadi Allah ce amma na halal kulumin tsayi ba ti mara zaɗana ku ku ci daga daɗaɗa abubuwan da muka arzuta ku a gani ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibati manzanni ma manzanni ku ci abu mai dadi. ga annabi to an aiko mai abu ya gata an gyara yana ci har wani ne kawai ya ce wannan zaman fa A gani kuma kakku manta satin da ya wuce mun karanta a ya sai akuya ga kayan yasa aka yanka aka tobe kayan cikinta aka soya su ko aka zo annabi ya kakkasa ya jijjim kamarin sahabbai ne ya ci kore ci ba A shekin nan babu laihi na Allah ya ci daɗi soyayyen hanji daɗi na ko rashin daɗi to masu kana Allah bai cin daɗi na Allah sai dai a debo mai sabara a daka mai ya an ka shi mai miya a kaɗa mai ita ya sha ba ko kaɗa mai miya bakku bale a yi mai miya da kaza ko kihi ko nama duk wannan ba harkar na Allah ta ba in ji marasa ilimi in ji masu wuce wuri za mu zo cikin wannan babu na ko gaba babu akali da daji babin cin kaji kaga an kawo kaji ana ci cikin hadisin da nan cikin buhari babu akalin da daji ko shi ana maimaitawa ba cin daɗi Allah hana ba cin haram inda za ka gane haka wanda ya ci abincin da bai da daɗi amma ta hanyar haram ya laifi wurin Allah wanda ya ci abinci mai daɗi amma ta hanyar halar bai laifi wurin Allah ba ka je ka yi sana'a ko ka yi aikin da Allah ya halarta ka samu kuɗinka ka so kashinka aka zo gidanka aka soya maka ko aka dafa maka ko aka gasa maka kacci wani zo yi aikin da Allah ya haramta ko kuma a aikin da Allah halatta na amma bai gaskiya ciki ba yanzu kai so garin kwaki aka jika mai gida ne kai da shi wa abin zargi wurin Allah da kai da ka cika shi da shi da ya sha gari garin kwaki ko ya ci dusa da kuɗin haram wa abin zargi a wurin Allah wanda sai karamin yaji gida na naira ɗari da hamsin hamsin amma kuɗin haram na kai da ka sai yaji na naira dubu biyar biyar yaji guda dubu biyar ka ɗinka kasta wa abin zargi wurin Allah wanda ya siya da haram na ɗari da hamsin kawai wannan shine mararraba. ba inda Allah ce kan nashi su ci daɗi a abin da ce kan a ci haram ka gina gida mai kyawu ka ci abinci mai daɗi ka sa sura mai kyawu amma kar ta zama ta haram haka mallam mai risala ya kawo a ƙarshe ƙarshen risala ko ya ce duk abin da za ka amfani da shi ya zama halal ka ci halal ka sha halal ka ɗaura halal ka hau halal ka yi arme da halal kawai wannan shi abin da Allah azaba amma Allah bai kange bayi ne bai ta kasu ci daɗi to don Allah ya daɗi don bayi ne na gari wal man harrama zina tawwa kaga saboda haka kuskure na fahimta cewa yan gulurin sufaye jahilan sufaye ce ai duk wanda haka na cin daɗi ba na Allah na ba ko duk wanda haka na fasura mai kyau ba na Allah ba na Allah ka sai ya tsaya samu kan ɗan riga mai dauɗa da wallata shekar ba a wanke ba da takalmi da hancin ragga to in dai haka Allah ya jarabe ka bai baka ba wannan kun baka da laifi amma dai ko da ragga na gari zan ka wanke su babu dauda cikin musulunci babu inda musulunci ce ku tsaya da dauda wuri ku dana musulunci yayi horo da azamna da biringijin kama wayan aikin hajji ba za ka yi aski ba ba za ka ɗaya da akai ma ba sai ka kare haka umra in ba nan ba ina na Allah ce a dauda babu ko mai iddar ta kafa kawai an ce katta ya kawa amma an ce katta ya tsafta ta wanke wayanta amma dai katta ya kawa kawa dai an ka wanka mata amma ba ana mata wanki ba ba ana mata wanka ba ba ana mata ba don haka babu inda Allah ya horo da ai kazabta a zanna da riga da da kun a zanna da kun da kun kuma akwai halin rashin yin haka ko ka zanna ka rinda hancinka da yunwa ko ka zanna ka cin daɗi wai kai na Allah kake babu inda Allah ce na Allah su yaga to babu shiwa ibadan cin soyi wa qaulin Allah ta'ala da cewa Allah mai girma ja'a bi itlin hamizin sai ga annabi Ibrahimu ya taho da maraki soyayye to kaji annabi Ibrahim ga yana Qur'ani ya faɗa muna ya yi baki bai san mala'iku ba yadda ya zaɓi maraƙi ya yanke musu ya soye musu ya kawo musu ashe na Allah na cin daɗi wabba da kayan daɗin na na Allah annabi Ibrahim iyakan na Allah annabi Ibrahim ko Khalilullah. wanda wanda mukamin su bidiya da shi shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to annabi Ibrahim ya yi baki ya yanke musu maraƙi, ya soye musu ya kawo musu don su ci inda Allah bai son mutane ne su ji daɗi da annabi Ibrahim na kama baki ne soyayyen maraƙi maraƙi haka soyayye kaga ba harka wasa ta ba wuce kaza wuce talatal maraƙi an ce ba akwai abu ba rago ba soyayye ya kama baki ne ba ja ya zo da ijilin da rago da maraƙi hanizin soyayye ai mashwiyin soyayye sai da ya ga hannuwansa ba su taba abincin sai ya kama na sai sun ka faɗa mai ai su mala'iku na wannan wuce ta aka annaba Allah ba san gaibi ba dan inda annaba sun san gaibi da bai yanke maraki ne ga mala'iku dan ya san mala'iku la yakuluna wa la yashrabuna ba su ci ba su sha a shekin nan ba san gaibi ba annabawa sai yan Allah ya faɗa musu dan kaga annabi bayan ya yanke maraki ne bai san baki ne mala'iku na ba sai da sun ka faɗa mai da ya san gaibi yana yanke maraki ne kaga bai yanke ba حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي أنزوم النبي ددمو سويي فأهوى إليه سيسنك يا هنوني ليأكل دنيج فقيل له سيأكل ما إنه ضب النبي وأن دمو لأكل سويي fa amsaka yadahu sai ya rike hannu ne fa qala Khalid ibn al-Walid Khalid yace a haramun hu shi shi kam damo haramun ne qala annabi yace la damo ba haramun bane walakin da sai dai shi la yakunu da ardi qaumi bai kasance ba a ƙasar jama'a ta a Makka ba mu da damo fa jiduri a afuhu saboda haka din sami kaina ina kyamar cin damo dan ban saba da ci ba fa kala khalidun sai khalidu ya canye damo wa rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzuru shi na kallo ne qala malikun Imam malik yace an ibn shahad riwaya daga ibn shahad az-zuhri bi dabbin da damo soyayye madadin mashwiyin soyayye dan haka imamu buhari yau wara da wa qaulillahi ta'ala faja'a bi ijlin hamir mahnub soyayye to yanzu kenan inda ba da mona ba soyayya ga annabi ci zai yi ko ba ci zai yi ba lissa bai ci ba don yana soyayye a don yana da mu'ab bai ci ba don bai saba da ci ne ba ashe kenan ya nuna inda ba da nan na ba inda naman akuya na an ka soyi ko naman rago na an ka soyi ko naman raƙumi an ka soyi ko naman maraƙi an ka soye shi annabi zai don shi ya saba da ci ne bai kyamata ashe kenan ya halatta mu ci soyayya. a ci soyayya a bauta ma Allah da halal amma kakka ci soyayya da haram suna ganin ne kamata mu tsaya insha Allah subhanahu ta'ala za dakata abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada da ikon aiki da shi kuskure Allah shi yaye muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم